gwamnatin kasar ta ko tura mukaddashin babban hafsan soji mai kula da runduna ta uku da ke jos wato GOC Brigadier General Benjamin Hanato da ma komandan rundunar soji ta 23 da ke Yola Brigadier General Bello Muhammad da ma manyan jami'an tsaron jihar domin ceto da kuma ɗebo gawakin da ke sunkuru wanda isa waɗannan wurare sai da rakiyar sojoji tun farko da yake bayani babban hafsan soji mai kula da runa ta uku da ke jazuwa to GOC Brigadier General Benjamin Ahanatu wanda shi ya jagoranci wannan tawagar gani da ido ya koyi tar nema da Allah wadda da irin rayukan da suka salwanta. and and it doesn't It's like a genocide. kai abin takaici ne na abubuwan da muka gani na irin kisan da aka yi tamkar daman dai a koyon shirin ya kisan kare dangi an kashe kananan yara da mata masu ciki sai ka ce boko haram ai ko boko haram wasu lokutan masu kan bar kananan yara haba wannan suka tsira fa su ne kawai waɗanda suka gudu ai wannan kisan shi ne da ake son yi da wasu 'yan siyasa suka kisa a cewar babban hafsan sojin Shi ma dai da yake karin haske kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba Yakubu Babas ya ko tabbatar da karuwan adadin wanda aka kashin da kuma kokarin da suke yi a yanzu na maido da doka da oda a wannan yankin. Muka ini tare da babbanmu na soja muka zagaya wannan wurare inda muka samu karuwan mutanen da wannan hargitsin ya nitsa da rayukansu. eh mun kama da ana cikin aiki an sami mutum biyu da 'ya'yan hasashe aka kama su kuma aka sake samu wani da bindiga da 'yan hasashen an kama su zo mutum uku tare da mutum hudu bakwai. To sai dai kuma a martaninsa gwamnan jihar Taraba a Dare Disan Isiyaku ya ko musanta zargin cewa yana da hannu da kuma sakaci game da wannan tashin hankalin. Ina mamaki da wasu make zargin mu. Ai ba ta yadda gwamnati za ta bari ake kashe mata jama'a. Haba ake faɗin gaskiya mana. Ai mun samu rahoto tun farko game da abin da ka iya faruwa kuma har mun kafa kwamitin bincike. To amma tun kafin kwamitin ma ya soma aiki sai gashi an samu nan tashin hankalin ya auku. To me ake son mu yi? kawo yanzu dubban jama'a ne wani rikici ya raba da gidaje a yankin na Mambila inda wasu suka ketara zuwa kasar Kamaru yayin da wasu kuma suka fantsama zuwa wasu kananan hukumomi da ke makwabtaka da yankin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya